studio Masu sauraro barkamu da warhaka. Sunana gunguma Muhammad Dantani. Ga kanun labarun da harshen Hausa, bari mu soma da kanun labarun. A ƙasar Libya ɗaruruwan bakin abre 'yan asalin ƙasar Nijar 'yan bindiga daɗi suka tsare a garin Bani Walid a cewar wata majiya sai an bada kuɗin fansa ake sakin mutum za ku ji shaidar wani ɗan Nijar da ke zamne a Tripoli. Kudin tsarin ƙa'idodin majalisar tallace-tallace da wasu batutuwa kwamitin sadarwa sai zai tattaunawa a kansu bisa zaman taron da aka buɗa yau da sahe za ku ji shugaban babban kwamitin sadarwa a cikin shirin namu. Wasu kayan kaɗe-kaɗe na gargajiya a ƙasar Nijar na bisa barazanar ɓacewa za ku ji dalilan a cikin rahoton musamman na maraicen yau. Tama da masu saurare yanzu kuma ga fasar labarun dalla-dalla. A yankin Difa cikin kwamin ɗin Tamur a jiya wajen karfe 12 na dare da minti 15 wasu 'yan Boko Haram suka fada cikin gidajen 'yan kasuwa na garin inda suka yi sace-sace da yin awon gaba da dukiyoyi. Haka wata majiya da ke garin ta bayyana ma wakilinmu da ke nan Difa sai dai ba wanda aka kashe 'yan Boko Haram ɗin sun shigo ne bisa dabobi wasu kuma a kafa ba a san adadinsu ba sun shaida ma al'ummar garin kuma da cewar za su sake komowa nan gaba kamar yadda majiyar ta ƙara bayyana mana. Bakin abre 'yan ƙasar niger Ɗaruruwa ke cikin hannun gungun wasu masu ɗauke da makamai a Bani Walid cikin ƙasar Libya wasu majoyi da studio Kalangu ya tuntuɓa sun rawaitar da cewar wato mutanen da ke kame sai bayan sun biya kuɗin fansa dinar dubu goma sha biyar na Libya kwatankacin miliyon ɗaya da jika ɗari biyar na sefa ake saka mutum. Tanan Fudai Ahmed ya tuntuɓi wani ɗan ƙasar Nijar da ke zaune a Tripoli ta wayar tarho Abdullahi Hamadi ya yi bayani. Dani kamar haka Na ga wani mutumin ya mai da na sani an kama shi sun ba shi kashi har ma sun ji masa ciwo amma da iko Allah yana raye. Mutanen gida ne suka tattara kuɗi suka biya sana aka sako shi. Dinar dubu goma sha biyar ne suke tambaya kuɗin fansa kimanin miliyon ɗaya da ɗari bakwai kuɗin sefa. A jiya ma wani ɗan uwana Nasir na tambaye shi halin da ‘yan uwansa biyu suke a Bani Walid ya ce min suna cikin ƙoshin lafiya. har ma ya yi magana da su. Masu garkuwa suna kiran ka ne so baka dan uwanka kai magana da shi daga baya sai ce suna son ka ba su kaza. Akwai masu tambayar dinar dubu goma sha biyu akwai masu tambayar dinar dubu goma sha biyar. Wannan ne ke nuna cewa gungun masu garkuwa da jama'a a Bani Wali daban-daban suke ba gungu guda ba ne. A wani bangare kuma Dr. Halidu Yakuba malamin bada darasin bincike a jami'ar Abdulmumuni ta Yeme tun ranar 19 ga watan Desamba yake tsare a harabar jami'an tsaro na Police Judiciaire ta nan birnin Yeme. Biyo bayan wani labari da ya wallafa ta kafar yanar gizo Facebook inda a ranar 24 ga watan na Desamba lacizon alkalan koti ya tume shi da aiwata kazamar shawarar manakisa da za ta kai ga zubar da mutunci ko kuma canza milki da aka girka ta hanyar tafarkin demokaradiyya daidai da tsarin kundin mulkin ƙasa tare da zuga 'yan ƙasa na su ɗau makamai don kifar da hukumar ƙasa ko kuma shimfiɗar da fitina tsakanin 'yan ƙasa da ƙasa da wato kula tunkalar kira ga a rubuce da bai samu karbuwa ba a yanzu haka dai yana zaman manda da a gidan yari na birnin yame. A yau da sai ne babban kwamitin sadarwa ya buɗa zaman taronsa na lokaci zuwa lokaci babi na watan Desamba. Tsawon kwanaki biyar kwamitin zai nazarta shafin kudin ka'idodin majalisar shawara ga tallace-tallace don ganin an ba mambobin guda bakwai damar gudanar da aikinsu a cikin wa'adin da ya dace. A cewar shugaban kwamitin kawo daidaito ga kafofin sada wato sadarwa na ƙasar niger Bari mu saurari kaɗan daga cikin jawabin shugaban wato Dr. Sani Kabir. akwai abin da ake ce ma conseil de publicité kwamiti ne wanda yake tahiyar da nazari akan tsarin publicité da ake wallafawa a ta fannin gidan rediyo gidan talabijin da jaridoji to wannan kwamiti in kuna tune an sake mai kamar abin da ake nihi garan bawul ya kumshi yanzu mutum bakwai kuma wannan mutum bakwai sun shigo ne cikin wannan kwamiti ta fannin bukata da aka yi da cewa ana neman ma'aikata wanda suka dace da kwamitin kowane zo ajiye takardun shi kuma bayan an yi bincike an yi nazari wanda suka dace aka ɗauke su to gaban nan su ne za su tahiyar da shawarwari da nazari a cikin wannan kwamiti da ake cema conseil de publicité kuma idan suka yi nazarin su su ne za su turo ma conseil shi shi kuma ya yi nazari ya ga abin da ya dace a ɗauka na fiyar da tsara talla a gidan jaridoji. Kyakkyawan mahali a birni babbar fa'idar rayuwa tattare ma'udin ajin farko na haɗuwar masu zane-zanen gine-gine kenan bikin da aka buɗa yau da sahe a nan yame harabar masu zane-zane 46 suka halarci wannan taro da zai kwashe wato kwanaki hudu ana gudanar da shi. Aji Mansur ya bayyana ma Maryama kyanda manufar wannan haɗuwar. 116 architectes, 46 cabinets qui seront ici. Masana zanen gini 116 da ma'aikatunsu 46 za su kasance a wannan wuri domin nuna muhimmancin ingancin wajen gini tare da maudu'i mai ma'ana na bana wanda shine ingancin birni da gidaje babban muhimmancin zama tare. Biranen Afirka na fuskantar matsalar bunƙasa ba tare da kulawa ba. Misalin birnin Yamai inda ake ganin anguwanni na baki-baki suna bunƙasa ba tare da kawo gyara da kuma tsabtacewa ba. Wannan maudu'in zai ba mu damar tattaunawa da kuma kawo amsa ga wannan batu. Taron zai ɗauki tsawon kwanaki uku. A ranar farko za a kaddamar da taron. A sauran kwanaki za a gabatar da mahawarori da baje kolin kayayyaki a kan zanen gini, ci gaba mai ɗorewa, bunƙasar birane, shirye-shiryen masana zanen gini na Nijar domin manufar wannan taro ita ce tallata harkokin zanen gini na Nijar. a gaida asumana shina da fasara haɗakar sandika na sashen nijar telecom ta nuna damuwarta game da yadda ake jagorancin kamfanin a cikin wata sanarwa da ta wallafa jiya a nan birnin yame a fadar alhaji jibrim shugaban kungiyar wato kasar niger ta zuba fiye da miliyar 100 na sefa domin farfado kamfanin amma har zuwa yanzu ba su ga komi a kas ba ga fasarar furucin nasa Gani irin duka jarin da gwamnati ta saka a cikin wannan kamfani na ƙasa, a yau mun yi la'akari ba wani ci gaba da aka samu tsawon shekara ɗaya mun iya mu domin zaunar da wannan kamfanin. Amma tsawon shekaru biyu ba wani canji don haka ne muka sa kira ga gwamnatin Nijar su kula su ɗauki matakai na tursasa duba yadda ake tafiyar da wannan kamfani. Gwamnati ta zuba maƙudan kuɗaɗe fiye da miliyar ɗari don haka gwamnatin Nijar ya kamata ta kula da wannan kamfani. Shi kaɗai ne kokenmu. Ya yi shekaru biyu da aka ƙaddamar da kamfanin amma ba wani ci gaba. Nan ne muka ce ba mu amince ba. Mun buƙaci samun ra'ayin harabar jagorancin Nijar Telecom ɗin, amma haƙarmu bata cimma ruwa ba. Gasar ƙwallon ƙafa ta Super Liga gobe Shuma'a za ta soma kulab goma sha hudu na ƙasa za su fafatawa a cewar babban sakataren ƙungiyar kwallon ƙafa ta niger shirye da wannan gasa hukumar kwallon ƙafa ta duniya ce ta umartar da gudanar da tsarin sumana amadu ya firanta da siliman muhammad babban sakataren ƙungiyar ga abin da yake faɗa. Ce sont des recommandations de la FIFA et de la CAF. On leur a dit d'accord. Bukatu ne na hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA da hukumar kwallon kafa ta afirika CAF. Muka ce musu mu amince. Muna iya kafa kungiyar kwararru amma fa sai mun je a hankali. Saboda haka ne muka fara da wannan kungiya da ake kira Super League. Wani ci gaba ne mai muhimmanci da kuma tarihi. Karan farko kenan da hakan ke faruwa a Nijar. Muna tsammanin za a samu fafatawa mai ma'ana sosai wadda za ta baiwa masu hazaka na Nijar damar nuna kwarewarsu. Ana iya kiran wannan Super League da sunan kungiyar kungiyar kwararrun 'yan wasa amma ba wata ma'ana idan sunan ne kawai sai fa idan tana ɗauke da makamai da duk abubuwan da suka dace na shiga gasar kwararru wannan super league za ta soma da kwalab goma sha hudu an tantance su ne bayan fafatawa kwalab tara na yamai biyu na arlik kwalab ɗaya na zandar kwalab ɗaya na maradi sai kuma kwalab guda na tawa A gaida na Shina da fasara, mu dai tsaya a cikin fannin ƙwallon ƙafar. Yau rana ta biyu ke gada ake gudanar da zagayen ƙarshe na, gasar kwambalon ƙwallon ƙafa ta mata a nan yame. Karo na biyu aka yi, a gadas ta fafata da zandar a ƙarfe biyu da minti goma sha biyar na maraicen yau a hilin motsa jiki na Fenifut a nan yame. A ƙarfe fudu kuma na maraicen nan doso ta kara da yame a balbalin guda. Mu zagaya a filin kokowar Tilaberi inda ake neman takobi a jiya da marece karo na biyu ya haɗa maraɗi da Tilaberi inda maraɗi ta samu kaye bakwai Tilaberi ta samu kaye uku yau da sahe maraɗi ta murkushe difa da kaye shida da fudu doso ta ci nasara kan yame da kaye bakwai yame na da kaye uku a yau rana ta biyu ga wannan kwamɓalar kokowa yankin difa ba wani ɗan kokowan da ya yi saura ga tunkarar neman takobin ma'ana duka an kada su. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba biyu zangon FM. A birnin Gaure. Tare da Radio Marhaba. A kan lamba biyar da 95.1 zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalol. A kan lamba takwas zangon FM. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba bakwai zangon FM. A Mayayi. Tare da Radio Annuri. A kan lamba tara zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba tara zangon FM. Studio Kalangu. Haka take Studio Kalangu kuke sauraro daga nan birnin Yame yanzu kuma ga rahoton na musamman. Kayan kaɗe-kaɗe na gargajiya ƙasar niger na bisa sararin ɓacewa. Domin ko bayan dai rasuwar Malam Maman Barka mai kaɗa wato abin kaɗan da ake cema biram wanda shi kaɗai ne ke kaɗa shi wannan abun kiɗa na cikin barazanar ɓata a cewar bubakar garba mai lakanin sunan tela wanda ke kula da kayayyakin kaɗe-kaɗe na gargajiya a cfm wato taya madama jalladai ta firanta da shi ga zubin fasarar hirar tasu. A Nijar kayan kiɗa na gargajiya da dama na fuskantar barazanar bacewa sanadiyar rashin mutanen da za su ci gaba da amfani da su. Bubakar Garba mai lakanin tela mai kula da ɗakin ajiyar kayan kiɗa na gargajiya ya yi sha hankali kan wannan al'amari. A yau ba biran ba kaɗai ƙarawa da ƙarau tare da rasuwa mamman barka abin kiɗan biram yana cikin barazana a Nijar. Saboda dalilin ganin yana cikin barazanar bacewa ne aka samar da wani shiri a ƙungiyar UNESCO a lokacin lokacin da mamman garba yana raye domin ceto wannan abin kiɗan. Akwai kuma shantu da mata suke kaɗawa a wajen iyaka da Najeriya musamman dogon dutse, inda tsoffin mata ne suka iya kaɗa shi, da kuma kayan kiɗa da ake kira gidiga da suke sahu na biyar a fannin kayan kaɗe-kaɗe. Waɗannan duka domin maido da su sai an samu matasa da za a koyar da su, kuma abu ne mai wuya matukar gaske a cikin tsofin ma balle matasa. Mafi akasarin tsofin da suke kada irin waɗannan kayan kiɗa da zarar tsufa ya kama su tare da addini suna dainawa. Alakulli halin dai idan ba a samu taron da ake shiryawa ba domin irin waɗannan kayan kiɗa masu kaɗa su za su yi nadama su bari. A wani lokaci na baya makaɗa su ne suke mika saƙonni da kuma sun zama tamkar garkuwa a tarihi kamar su jalba wani kusa ne da yake da tarihin duka ƙabilu da kuma wasu masarautu. généalogie de toutes les descendances ethniques et de certaines chefferies. Kuna sa alaka sosai tsakanin makaɗa maroka da ɓacewar waɗannan kayan kiɗa. La plupart mafi yawa kashi 80 cikin 100 masu yin wannan kiɗa sun gade shi ne daga kakanni da kakanni. Amma yau ko masu koyarwa ba a kula da su ba na ba su tallafi balo horo. Ofishin ministan al'adu ba a ma magana. Idan ka ga wani taron horo to ba shakka wata ƙungiya ta turawa ce ta ɗauki ɗauki nauyinsa. Kuna zancen ofishin ministan raya al'adu kuma kun bayyana cewa ya dace wannan ofishi ya kula da wannan sha'ani. A zahirin gaskiya ofishin minista ne da aka fi watsi da shi a cikin dukkanin ofishin ministoci. Ofishin ministan al'adu da za ka ga kasafin kuɗinsa na shekara ba su wuce miliyan arba'in ba idan za a dogara da shi komi ba za a kirkira ba a cikin shekaru goma a kowane fanni. To da lama sauraro abun da ya sauka kenan a maricen yau sai ku tarbe ni kuma gobe da marice idan Allah ya yarda. Yanzu ga Musa Hassan ya shigo zai gabatar muku da labaru da harshen zabarmanci a ci gaba da sauraron shirye-shiryen studio Kalangu mu huta lafiya.